kuma musulmi barkan mu da sake haduwa a wannan masallaci na da cibiyar mu da hadithu salafiya kasin babban malami a sheikh abu abdurrahman muhammad awwal adam wanda aka fi sani da al-bani zaria allah ubangiji ya ji kashi rahma a yanzu da muke magana mun shiga daren laraba daren tara ga watan al-muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda daidai da ashirin da uku ga watan shida shekarar bature dubu biyu da ashirin da shida wannan shine darasi ne lamba ta karatu ko a hamsin daidai insha Allah a cikin giyar karatun wannan littafi mai albarka صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التكبير إلى التسليم كما تتراها صدق الشيخ العلامة أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن نوح الألباني الله وبيجي يكشف رحمه idan jama'a masu bibiyan wannan darasi na halarce da masu bibiya ta kafofin sada bayanai na zamani ba su manta ba mun shiga gaban da malam zai fara bayani ko ne riga ya fara mana bayani game da lukmanin usujud wato kawai ka sujud yayin da ya gaba mana bayani game da yaya ake tafiya sujada yaya sufan yadda ake yi sujada menene abin da ake yi idan aka yi sujada abubuwan da ake karantawa kamar yadda muka jirga a cikin sallallahu alaihi wa sallama to malam shine sai ya kuma yi bayani game da game da yin karatun alkur'ani a cikin sujuda shi ne sai su fara su sujudi tsawaita wannan gaba na sujuda an fara tattauna wannan gaba a lokacin kai mana darasin da ya gabata da haka za mu ɗauka daga inda muka kai insha Allah sai dai kafin sannan akwai wasu a sakonni kamar guda biyu zuwa uku da suke son mu isar insha Allah na farko a cikin makon da ya gabata Allah cikin kaddarawarsa ya ba mu daman kai ziyara zuwa a ƙasar Bauchi wato Bauchin Yakubu kenan ko a inda ɗaya daga cikin ɗalibai da suka kammala wannan makaranta namu na Albani Science International Academy shi da ya yi filan wannan zumunci da aka je aka fara wato Ustaz Abdulmanan Mahmud Shira Allah ya tsara mishi lafiya ya saka mishi da alkhairi ka ƙoƙarin shirya wata dama domin a je a haɗu da ɗan uwa ɗaliban ilimi da kuma ziyartar malamai a nan garin Bauchi. Malam Mahmud a Bimana da shi da wasu ɗan uwa da suke harkar da'awa a nan a jihar Bauchi irin su Gwani Amiru da wasu ɗan uwa su Abu Anisa da makamancinsu shi ne suka shirya daura da za a yi wa wasu a karatu a babin kawa'idul fiqhiyya da kuma adabu talibul ilm da sakamakon haka muka kai ziyara kuma Allah cikin ikonsa ya sa mun je lafiya mun dawo lafiya kuma an haɗu da malamai da ɗan uwa a fa'ida dai ya tabbata wannan tafiya insha Allah kuma Allah ya karfa mana ya babu lafiyar da yake bai waɗanda suke zumunci domin sa da kuma ƙoƙarin yaɗa addini na na musulunci to daga cikin uwa da muka haɗu da su akwai dattawa irin su mahaifin shi malam abdulmanan ne. kamar yadda na ce shi malam abdulmanan yana cikin da cikin ɗalibai da suke karatu a nan albani wanda wani ikon Allah mahaifin ne ba mu wannan labarin shi ba a wannan haɗuwar ba abin da ya sa wato shi abdulmanar ya zai karatu a nan kusan mala alfari allah ya ya cikin shi da rahama malami ne wanda yake son yada alkhairi don haka duk inda ya je tunanin shi yaya alkhairi ke ya a cikin al'umma mu da muke a ɗalibta a gabansa shaida ne akan ire-iren waɗannan abubuwa ala albani allah ya sa shi yana jimma ta haka yayi yawo kusan ko'ina a wannan ƙasa da wajen ƙasa cikin abin da yake shi ne in idan ya ga wanda yake adadin ilimi yake da shauki a harkar da'awa to mala gani sai kokari ya jawo shi duka ya zo ya koyi harkar da'awar domin ya zai amfani da al'umma a kiran haka ne malam albani ya gaya wa shi mahaifin abdullahi wato malam mahmud shafi kenan allah ya gara mashi lafiya yace yana son ya bashi nan. saboda zai kawo shi lafiya da haka kawai al'abari ya kasance kuma ya amince yake tashi nan burin malam albani shi ne wannan yaro ya zo ainihin wato ya koyi tarbiyya na addini zai ya da dawa kuma alhamdulillah ina yake kika shi wannan buri kowa ya san a garin bauchi yanzu a mana abu na cikin yara matasa masu kokari wajen yaɗa addini kaga hasan al-maqsud Allah ubangiji ya tabbatar da shi da mu baki daya kuma yi wa malam kyakkyawan sakayya da wannan kokari da yake to malam mahmud ce a kashin gaskiya duk sani ga irin alkhairin ba shi abdul malik ya zo da shi daga zariya kullum sai ya yi wa malam addu'a to almuhim shi ne dalilin wannan ziyara kun ga cikin alkhairar yana ci gaba da yin wato istisali da ɗan uwa da aka haɗu a nan da malum da ta karanta shi da sauran abokan karatun shi Kuma haɗu da mahaifin shi shi ne ustaz Muhammad Shira da dattijan albarka wanda abokin mana albarki kuma ya yi mana fatan alkhairi kuma ya ce mu isar da saƙo ga al'umma baki ɗaya na wannan shi ya ta kawo hadisi a cewa yana isar musu da saƙo kuma yana musu fatan alkhairi daga mun haɗu da da malami Sheikh Ahmad Sheikh Ahmad Tijjani Guruto kuma muna da shi mun sa da zumunci ya yi da alkhairi da addu'a kuma shi ma yake isar da gaisuwarsa haka mun haɗu da wasu daga cikin maluma masu da'awa can irin su daga Ibrahim Bisina wanda shi shi ma ya ba mu masauki a can shi ya ce a gaida musu da uwa suna musu fatan alkhairi akwai ah, da usman jiya ke shi ba kai ya halarci wani ah, zama da aka yi na wa'azi a ɗaya da cikin masallatan juma'a a nan shi ma ya fatan alkhairi haka wasu dattawa duk al'umma da muka je masallatansu domin tunatarwa da faɗakarwa suna yi wa mutane fatan alkhairi tare da ah, kyakkyawan addu'a. yana isar da sakonsu da al'umma baki ɗaya a fatan Allah ya haɗa mu ɗaya a cikin ladan wannan alkhairi da aka samar. abu na su ke abu na biyu kamar da muka yi alkawari a cikin shi gaba da cewa yau insha Allah mu mu mana lokaci game da kwanakin muharram musamman azumin Ashura wannan azumin Ashura azumin ne tsohon tarihi kamar da hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim daga sahabi Abdullahi bin Abbas da ummu na Aisha Allah ya kara musu yadda a sai da Aisha take kana su Quraysh Qurayshawa sun kasance tun kafin zuwan addinin musulunci tasumu yawmu ashura suna yin azumi ranar ashura dalili wallahu a'lam amma za mu zo mu ji kaɗan da cikin abubuwan da malamai suka ambata da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kafin a aiki shi a matsayin annabi yana da cikin abubuwan da yake yi tare da ƙurayshawa saboda azumi ibada ne da gaskiya wanda ake yin shi ta annabawan da suka gabata da kabiyan da kabiya da maryam ko Sai in ce inni rahmani sau ma ga ɗan ibada ne kuma da Allah sallallahu alaihi shi ya rinke wannan azumi a ranar Ashura in aka ranar ashura shi ne ranar goma ga muharram wanda zai kasance jibi insha Allahu al a wannan shekara ce da manzon Allah ya kaura daga Makka ya dawo Madina sai ya ci gaba da yin azumin ashura kuma ya umarci sauran al'umman musulmi da yin azumin ashura in fact a daidai wannan lokacin azumin ashura shi aka farlanta wa musulmi kafin a farlanta watan Ramadan kuma ana fahimta ko to bayan hijira a shekara ta biyu aka farlanta azumin watan Ramadan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mai da azumin ashura a matsayin azumi mustahabbi wato azumin da ba farilla ba amma ana kwaɗaitar da mutum da yi shi kaga azumi ne mai tsohon tarihi to sai wani al'amari kuma ya faru Annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso garin Madina a irin wannan ranar sai annabi kuma ga yahudawa a garin madina sun ba suna yin azumi a irin wannan rana. ba azumi kaɗai ba har da shagulgula na jiki a irin wannan rana yanzu Allah ke ya da mamaki cike mutane nan kuma ya ce nesa ne su ne ya kace ai dama suna da cikin abin da suke yi a duk shekara a rana irin wannan suna azumtan wannan rana saboda dalilin cewa ranar ne Allah ya tsira da annabi Musa daga babban matsayin shi Fir'auna kuma a ranar ne Allah ya halaka Fir'auna ko ya ta a kabiyan, a hawan su kan tuku Fir'auna da ya aka halaka shi dan haka suke girmama wannan rana an fahimta da ya haka sai ce ai nan ba aula bi Musa ne mu muka tsaya da annabi Musa ba su ba to har girmama annabi Musa suke haka tun da annabi ya ji uzurinsu ko dalilinsu kuma ya ayyana cewa ai mu muka fi dacewa da annabi Musa ba su ba da haka mu ba za mu kace annabi ba amma kuma sai manzo Allah ya ce ni kuma ba ka ba musu saboda kada kuma ya dace rana iri daya muna yin ibada tare da gudawa? yana daga cikin ah, abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ka'ida shi ko kuma addini shi ya saka wani duk wanda ba shi ba haka ko da abin da suke yi ya zo ɗaya ya gudu ko na tara ko na dusawa annabi sun ce a yi abu da za a saba musu da haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mu musulmai mu rina jemu mu idan ya koma fari kan mu rina shi amma da ainihin wato za'afaran ko lalle ko wani abu makamancin haka tunda yahudawa ba sa rina nasu sai ke halakun yahudu wannan fa saba musu to haka ka'idojin saba wa yahudi da nasara yana nan birjika cikin musulunci bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sai ce dan haka idan Allah ya kai mu baki to zan fara azumin tun daga tara ga watan Muharram shine tasu'a da kaje ake cewa naka shi azumin tasu'a annabi ya shar'anta shi saboda ya zama dalili da zai zo da an saba wa yahudawa ina fatan da ma gani amma asalin azumin da ake yi da addini ya karanta shi ne ashura jama'a ga wannan da ko da ke zan Allah maɗaukakin sarki cikin tsarinsa da ƙaddararsa da shi zan Allah da zai ga wasu shekaran baɗi ba kafin shekara ta zagayo manzan Allah ce wa fashi da aka sabai su ɗauki wannan ka'ida na magana da annabi faɗi cewa in Allah ya kai ni baɗi to za mu yi azumin kasuwa sai suka ci gaba da yi kaga ya zama sunna kauliya duk da annabi da ya shi ba amma annabi ya tabbatar da shi kuma an fahimta da kyau ko don haka abin da shari'a ta sunanta shine a irin waɗannan kwanaki sai mutum ya yi azama azumtar tara da kuma goma ga wata ko mutum fahimta to sai matsaloli suka faru malamai suka kai kuma da dama musulunci saboda wasu nasoshi da suka zo daga ciki generally manzon Allah ya yi bayanin salalai yin ne a cikin watan al-muharram a cikin hadisi al-imam muslim wanda yana nan cikin muslim da imam ahmad sahabi abu huraira Allah ya kara mishi yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce afdalu siyam ba'da ramadan siyam shahr Allah al-muharram azumi mafi salala bayan wanda kake yi na watan Ramadan ma'ana cikin azumi ba wanda ya yake kallon wanda kake yi na watan Ramadan shi ka Allah ya farlanta shi ya yi wanda zai amalu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum dan ka wannan na farla shine azumi mafi falala alal islam to bayan azumin watan Ramadan wani azumi ne kuma mafi falala da yake jin na Ramadan da shi ne maza Allah ya ce azumin da mutum zai yi a watan Allah watan al-Muharram shi ne wannan watan da yake za ka generally a cikin wannan watan to ana faɗaitar da mutum ya yi azumi kuma to sai kuma ya zama a cikin muharram nan kuma akwai rana kuma ta musamman da dama can annabi yana muhimmantar da azumi shi haka tare da abdullahi kan abbas yake yake babu wani azumi da annabi ya ba muhimmanci in ban da ramadan amma azumin ashura manzon Allah har cin jajen ashura yake yi kuma ya rinka fatan yaushe za a shiga muharram yaushe ne goma ga wata Allah ya kai ne sai azumi maza Allah har wani kamar ka ce ka kai ranar ashira ya zo domin azumi shi ke yi a kashe irin wannan azumi to ya nuna yana da wani ƙarin talala a kan azumi da abin da yake a rufe a cikin watan muharram ina fatan jama'a an gani da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance baya kasa yin wannan azumin a duk ranar ashura a cikin watan al-muharram to daga cikin abin da ke kare nuna halin wato wannan azumin ya fada cikin ɗaya daga cikin watanni hudu da Allah ya girmama su a musulunci Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allah ya suna ashara sharan fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard fi sinina arba'atul hur watanni da Allah madaukakin sarki ya ka'idance tun da ya halitta watanni goma sha biyu shi ne waɗannan watanni na al'amuran safar har zuwa zulhijja a cikinsu Allah ya tafi guda hudu watanni ne masu alfarma Alfarmansu shi ne za a yi yaƙi a cikinsu. su duk yadda yaƙi ya kamari da zaran mutum ya girma to kowa zai ainihin wato daga a hannun shi sama sai tsaranda babu yaƙi kuma sai bayan watanni kuma ku fahimta duk da cewa kafin zuwan musulunci a ƙuraishawa sun rika yin wato wasa da al'amarin waɗannan wasanni idan suna cikin wani rigima ko yaƙi tsakaninsu da da junansu da zarar watan alfarma zai jilma da shigo sai canza wa kansu ce mun fasa sai wata mutuwa za mu yi wata alfarma Allah ya ce ke kamar wannan labarin a cikin alfarma ko ويحرمونه حرما ويحلونه أعلم to abin da nake cewa a nan shi ne waɗannan watanni masu alfarma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake salatun mutawalliya watanni uku suna bin juna ne na farko zulqa'da wanda ke biye mishi shi ne zulhijja wanda ke biye mishi shi ne al-muharram waɗannan haka suke a jere da su kurai shawa kamar da wani lokaci sai su tura muharram da ba sai su jawo safa an san wannan da ko amma da maza Allah ya ji ke kan ga wannan nagudu shi na hudu su shine watan rajab Wani maza Allah ya ce rajabu Shi ne watan mudarawa baina sha'ban da ramadan wanda yake tsakanin watan sha'ban da ramadan an gano wannan da ko to menene ya faru sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rika yin wannan azumi na ranar ashura kamar yadda muka ji kuma ya faɗi kalarin shi a cikin hadisi amma muslim ya har ila yau wanda ta hanyar abu a da Allah ya kara mushi yadda ya tambayi manzan Allah wata rana cewa ya manzan Allah ne ne kalalar azumi a ranar ashura ne ba nan da shi a cikin da kalalar cewa duk wanda ya azumci wannan yin to Allah zai kankare shi zurubin shekara guda da ya gabata an gare da cikin falalin shi nan. Zama an gane wannan ko don haka duk wanda Allah ya raya shi ya shaida waɗannan kwanaki to lalle ya yi ƙoƙari a abinci wannan rana kuma kamar yadda ka ci domin a saba wa Yahudawa annabi yace a haɗa da kuma da wata to kamar yadda nake malamai su suka tattauna kamar Imam Ibn Qayyim da yake cikin Zadul Ma'ad ce game da wani ƙasa ne to akwai da guda uku da malamai suka karkata shi mataki na farko wasu malamai sai suka ce za a yi azumin ashura a haɗa da yin da yake bayan shi da kuma yin da yake kafin shi ma'ana za a yi ga wata sai a yi ashura sai kuma a yi sha ɗaya ga wata haka hujja da wani hadisi wanda imamu Ahmad ya rubuto shi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato a rikayin azumin ashura da ranar da ya gabace shi da kuma ranar da ke zo bayan shi amma malaman sun fi suka wannan hadisin da ya gaisa ba ina fata gani da aka abin da inganta ne shi ne wancan da muka yi to amma duk da haka wasu malamai sai suka tafi a kan wannan la'alla su a wajensu ba su san hadisin nan na da rauni ba da haka suka ce mutum ya rikayin azumin sun yi wato a tasuwa ya ashura ya kuma yi haji ashura ke Allah ya kawo mu dace wasu malamai kuma sai suka ce a mutum kadai ya yi tasowa da ashura wannan kuma jumhurin malamai ba ku da ya sabani akan wannan saboda na soshi da muka gabatar da suka tabbata a kan yi sai kuma wasu malamai suka ce ko kuma mutum ya ainihin wato yi a ashura da haji ashura wasu kuma suka ce ta ashura da rai kaga maganar zai wuce uku ma ke ne zama hudu ma'ana wanda shi ne wasu suna ganin ana da yanci wanda ke kare da goma ko kuma ka kira ma ke goma da sha suna ganin ai yi haka ma ka kira da yahudawa an yi ko idan kuma ba za ka iya yin duka ba kwaya ɗaya to wanda yake wato ba a kan ka shi ne ashira ɗin domin shi ne a da yake a baya kuma an gane wannan da ko amma kuma idan ka duka yadda nan suna da waɗannan dokoki za ka gane cewa cewa mutum na iya yin goma da sha ɗaya da wannan sifar to bai tabbata ba ba domin wancan hadisin da muke shara da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa bai kai da wasu ibada a cikin wannan rana a ba shi uzuri ko shi Allah ya kai mu bikin zama saba mu fara tun daga wannan ranar ai manzon Allah in ya ga da kake so abu ki so goje makara da Allah sa ku gani amma sai abin ne haka ba Allah ya mu baki za mu fara da kara shi wannan ya nuna ba goma da sha ɗaya ake yi ba sai dai a yi tara da goma kuma an fahimta to sai dai kuma fa kar ku manta a mutum ce a cikin watan al-muharram ana so ku yawaita azumi saboda sallalan yin azumi a watan haka tun da ma suna son kai azumi bayan ashura ba da wannan nufin ba ba hana ka ba wanda yasa wasu malamai ke cewa ana iya yi amma yin da aka yi domin ka saba ya wudawa to tara ne da goma ba goma da sha ɗaya ba amma kamar yadda muke ce wannan kuma ya hana kai sha ɗaya sha biyu kai kai har wata ne ba ba wannan abin da ya sawaka da ita ba wanda abinci wata kuma kika ba dan babu wata da ake azumta cika sai ramadan zama gane wannan da ko wannan kenan a takaice game da me ake bukatar mutum ya yi na yi wato wannan rana da ake kira rana ashura to sai wani abu ya kasance kuma sai aka samu wasu suka ce wasu abubuwa da bidiyoyi wanda suka alaƙa da wannan ranar da har saboda wasu abubuwa da suka faru a tarihi na ɗaya su ne masu bida'ar baƙin ciki da zaman makoki ɗan shi a gida wanda suka yi da ainihin wato a cewa su kuma a kowace rana irin wannan na ashura to rana ne da mutum zai zauna yana ta kuka yana nuna baƙin ciki yana ainihin wato a nuna damuwa wannan abin kamar yadda za mu zo ku yanzu ya ya yi ta ainihin wato ɗaukar salo har ya kai su inda kai su daga cikin salon da ya tashi shi ne yanzu zaman makwabcin ma ko kwana arba'in suke yi Wani an gano wani ke suna farawa daga ranar ɗaya ga watan al-muharram ba za su kare shi ba sai ranar goma ga watan safa Ya su kwana arba'in a matsayin kwanan wato a zaman makwabci to kan me suke yi suna koke saboda abin da ya faru na kisan jikar jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Husayn a ranar da ta dace da irin wannan rana na Ashura a ranar goma ga watan Al-Muharram shekara ta 61 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dace da ranar da aka samu wasu mutane Allah suke wa al-Husayn kan Ali dan Abi Talib cikin jilla wanda ya tabbata a tarihi sakamakon rikici da ya taso na yi wato mulki a wannan lokacin don an gane wannan soko, wanda wanda babu farko kwanto wannan kisa da aka yi kisan zalunci ne kuma ainihin wato da suke wannan kisan babu shakka laifin ya tabbata a wajen Allah kuma duk wani musulmin arziki yana shi da baƙin ciki da wannan aika aiki da aka yi kuma yana ainihin wato mummunan fata ga waɗanda suka waje jika manzan Allah irin wannan ta'addanci to shi ɗan shi'a yake addinin su dama sun jiro shi akan wani muguwan yake da suke da shi an fahimta tun kafin wannan lokacin dama suna akan ka'idan wani muguwar aƙida shi ne su kaɗai suna goyon bayan aliyu ne ɗan abu talib kafin a kashe jikin manzan Allah ko dama akan haka kuma duk sauran sahabban manzon Allah to tsakanin su da su cikin sai zagi da haka sun cikin mutuncin sahabban manzon Allah kaf da kan Abu Bakar ne take Umar bin Khattab da kuma Usman dan Affan bai kai a kansu ba har cikin gidan manzon Allah suka fi suka ci mutuncin manzon Allah suna tsinewa a kai da Aisha radiyallahu anha suna muna da a kansa ga sunan a zamani a ce an gina ne kawai ba ta tabbata da wannan inda social media ya zo yanzu ga maganganun su nuna na burji kuma da media da suke tafiya kan sabon maza, Allah da tsino a kansu Allah ubangiji ya maida musu da ainihin wasu a su to me ya faru da wannan abin ya zo ya faru to su kuma suka mutu da shi ina son ku gane ba wani asali ba ne musu ba sun fashe da gizuma ne sai suke harbin karsana don kafin a kashe abinci a wannan ranar tun bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nuna adawa da sahabban manzon Allah kaga ashe ba asali kitan Husaini manufarsu ba Allah ya sa kuna fahimta da haka kai kanki zuwa ga irin wannan ranar to za ka rinka fitowa karara suna tsinuwa da sahabban manzon Allah wanda manzon Allah ya yi mata iyaka da ainihin wato taɓa mutuncin sahabbansa. Allah cewa ke Allah Allah fi afhali la tattakhiduhum gharadan ba'i ina hada ku da Allah game da sahabbina kada ku mu da karan bara wanda kowanne mai rubabban baki da wari ya rika budewa ina sukar su annabi ya fitar da ma haka amma su in shi'a ko wanda maganganun annabi zai tasiri a wajen su Allah ya tsauka na haka a wannan rana za su zo su mutuncin sahabban Allah za su yi muwa su ne musu kai har ta kai da za su rinka kwatanta sahabbai da wasu kaskantaccen dabbobi a irin wannan ranar za ka iya ganin su da karya suna yawo da karya a gari suna duka suna cewa wai matar manzon Allah ke kawo da wannan karya wannan wani irin kafirci ne jama'a Allah ya sauka, da haka a ranar kuma za su ɗauki kayan kaya ina daga cikin abin da ya fi zuwa gari har ina yau suka kasance akan cewa kai kuma kai kan shi a yi original to kai ma ya kamata jinin ka yi zuba a wannan rana kamar yadda aka zuba da jinin duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ranar za ka ga suna sa makamai suna ainihin wato wa kawunan sarauni ko su zuba wuta garwashi da takawa kafafun su ko kuma ya rika zuba da jini to kaga wannan alaman da za su tabbata cikin azabar Allah kiyaye to ne abin da ya faru game da wannan kafiya na abu shi kan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana rayu Allah madaukakin sarki ya nuna mashi abin da ke faru cikin da jikokin shi wata rana yana zaune sai ga mala'ika su ce ya ɗibo ƙasa ya kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya ce me labarin wannan wannan ƙasar to kasan daidai inda za a kwanci da jikin ta kenan wata rana a yanka shi Zan Allah ya ji wannan abin da ruwa ne kuka ne kake shi amma ya iya ya tafi Allah ma amara ta makula Zan Allah ya ta bayyana mulkin da kalalan su kamar da mu zo mu ji a cikin karatun su salatin nan a cikin karatun da zamu yi yau za ku ji a cikin nan sai da ya bayyana cewa kaunan waɗanda jikokin nan da alhakan da alhukai ko kaunan shi ne duk wanda yake kaunan manzan Allah dole ya kaunace shi kauna ne gaskiya ke ba na karya ba zama a inda yake su ne shugabannin matasa a gidan aljanna kuma sai ya ta aljanna ina ne sallallahu alaihi wasallam ina kaunan su wanda Allah yana nuna kauna da yake. shi ka ga mu ahlus sunna babu wanda zai nuna mana matsayi ko kalala ko daraja ko kana jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya ba wa ta ta haka ce zan su ɗan shi'a sai suke zake wajen an yi wannan kamari domin kamar yadda muka ce su ci mutuncin masu mutunci cikin sahabbai Allah ya kiyaye to wannan haka al'amari ya kaci an ka zo su waɗannan abubuwa ya ke su zuwa kan abin da suke kai dan haka wannan na da cikin bidiyoyi da suka kirkiro a cikin wannan addini wani dama manzo Allah ya ga mu da cewa man hadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddi kun wanda ya kirkiro wani al'amari a cikin addini wanda babu shi a ciki za a maida mashi yanzu wannan irin baki cikin annabi da ya sunanta tashi, Allah ne ya karanta tashi, sai sun yi haka duk ba su ba yanzu wannan sabon addini ya ake kirkiro annan daga cikin abin da ya kai su zuwa gare shi shi ne za su rinka yin tattaki Allah ya kire mana tattaki da ya shi'a da zama su ya rinka tafiya ce ta ce ni Isra'ila su Allah ya ce ya kiri a cikin ko arba'ina sana wato arba'ina yau mai ga mutum yana tara tafiya tun daga bauchi sai ya zo zai ko sai ya je kaza wanda kaga alamar dama zalika al'azab wal azab al akhirati akbar Allah ka tsare to sai mu zo mu duba shin wannan abu da suke yi suna da wajibi da za a iya ba su ujiri idan sun ce suna yin wannan bakin ciki ne saboda dalilin mutuwar alhusai shin alhusai shi ne da su da kalala na farko da ya fara mutuwa to ina san shi manzon Allah sallallahu annabi ya mutu bai mutu ba a musulunci akwai wani zama da ake yi na baki ciki na mutuwar manzon Allah da kin akwai wanda za a yi baki cikin mutuwar shi wai kamata ka tsakani tsakani da shi amma kai da yake ba musulunci bane ba ku a musulunci ba da daga nan kin fadi na biyu za su iya cewa to ai ba wai ordinary mutuwa bane shi yasa kisan gilla aka yi shi ne shi ne mutum da ke falala da aka fara kisan gilla a'a mahaifin shi Ali dan Abi Talib shi ne kike ji amma ka ji suna promote shi ta Ali ka taba ji sun ce za ki zama mutunci da baki kike ji ta Ali don ne nuna ci ƙarya kike kuma ga nan ne ko in ma baka dauko su an manyan sahabbai irin su Umar inda rahama su da su da Umar da Allah ya ce ba Umar yana ce abu da yake kuma an fahimta ai yawa mu ne da muke kawo da muke da su insha Allah haka kaga ba ma za mu kawo musu al'umma ba Usman shi ma ba kitin jira ne shi ba kitin jira ne shi hatta al'akai Ka yi wato sakamakon duk wannan kitin ya rasa rayuwar shi yasa da alhakan da ba yake ni ba a musu zaman wani so da kai to da yanzu a ga akwai mun tambaya jama'a gane wannan da ke ko kada da kyauta to wannan kina aka ce game da a farko cikin jihohi da aka ce aka tashi ya da ainihin wasu wannan rana sai kuma ta ɓangaren akwai waɗanda su kuma a ranar sun riƙi ranar ne a ranar farin ciki da murna da bukukuwa su kuma ba bakin ciki su irin na wannan ba amma ta abin da ke yi kishe na waɗanda su ne waɗanda ake cewa na nawafi. waɗannan nawafi mutane ne wanda suka samu asali daga ƙasar sham a ƙasar da an yi wato sahabin manzo Allah Muawiya ibn Abi Sufyan ya kafa ainihin wato daula da kalifancin shi a zamanin shi to su kuma a wannan lokacin yake akwai rikicin siyasa tsakanin Aliyu dan Abi Talib da Muawiya wanda shine shugaba a su, shi wanda ya sa suka kowane karan sana da kiyayya da Aliyu da mabiya mabiyan shi kamar ka san duk wani rubuci na shugabanci to za ka ga kowanne daga cikin jagororin suna da ainihin wato mabiya mabiyan waɗannan ba sa kaunin shugaban waɗancan wannan nasarar lord suke kuna kungiya biyu sai zan akwai rigima tsakanin shugabannin to mabiyan waɗancan ba su cikin wancan shugaba kamar da shi ma na shi mabiyan abin da ya kai su zuwa ga yakin su kenan a tarihin har sai da aka tsara yaki tsakanin jama'a yi haka kuma ma'awiya ibn abi sufyan jama'a kan wannan shi ko haka ya yi mummuna har wasu sahabbai a nan suka yi shahada ana ya kara musu yarda to sai zan sakamakon wannan rikici na siyasa da dama daga cikin wasu abu a cikin mutane kasar sham suna nuna tsayya da ciwo da waɗanda suke tare da shi wanda ya haɗa da 'ya'yan shi da makamancin shi jama'a kan wannan shi ko to sai abin da zo kamar yadda su wancan jama'a aliyu da suka mai da kan turawa yan shi'a suke ƙin sahabbai su kuma wannan sai zan kamar shi su aliyu kuma shi su ki da sauran da bai kuma an fahimta ko da ka su kuma a irin wannan ranar murna suke da ainihin wato bukukuwa to me yasa suke da murna sai malamai suke maganganu daban-daban wasu suke domin su ainihin wato raba wa kura a niyarsa abinda waɗancan ya shi ake yi na bakin ciki da kuma bari su farin ciki an fahimta to farin cikin saboda ne shi yanzu kuma suna murna an kashe wuce shi nan? ko ko ba shi ne dalili ba wasu na ganin shi ne dalili amma magana masu inganci ba shi ne dalili ba dan duk wani musulmin kwarai baya murna da kisan ne da aka yi to me yasa suke murna sai aka ce saboda kaɗai da ayyuka su nuna wa waɗancan ƴan shi'an abin da suke ji a kai da aka su da masu cikin ciki ba wasu kuma suka ce saboda dalilai irin na abubuwan da aka fara na ya gudawa cewa ranar da Allah ya kuɓuta da annabi Musa ne suka mai da shi ranar farin ciki suka ce suka kurkure su to kaga ko nawa ne dalilin su ma duka ne ba daidai ne. domin a tarihi cikin malamai da suka kawo wasu tabiya da yawa suka alaƙanta da ranar ashura alal misali wasu suka ce an irin wani ranar ashuran ne shi da ranar da Allah ya gafarta wa annabi Adam daga laifin cikin suka ci da yi. Daga wannan wani abin nasara ne ko? Suka ce ba shi kaɗai ba, annabi Nuhu alaihi salam da Allah ya tseratar da shi da shi da jama'a shi daga ruwan saman nan ko sama wa ya arziki. suka ce ranar da ya tsira ya dace da ranar goma ga a Muharram ranar Ashura. ba su kaɗai ba annabi ibrahim halilullah ranar da Allah ya kusantar da shi daga wannan sarki na zamanin shi yake cewa na marud ya dace da ranar goma ga watan al-muharram yana ashura har ila yau suka ce bugu da ƙari annabi musa kamar da muka ji da tafiyantan yahudawa ranar Allah ya kusantar da shi daga makircin fir'auna bai kare a nan ba suka ce hatta annabi yunus irin wannan ranar Allah ya tsiratar da shi da cikin kifi da ka haɗe shi annabi yusuf alaihi salam suka ce a irin wannan ranar Allah ya dawo da shi zuwa ga ma'aikin shi Yakub da suka fata da ya suka da shi da wasu abubuwa da dama da suka ka kawo kamar suka ce annabi dawo ranar da Allah ya gafarta mishi shi ma daga wannan laifi da yi na wannan hukunci Allah ya ce ka sakka rabbu wa kharra to ranar Ashura ya faru annabi Suleiman a irin ranar Allah ya yi mishi baiwa da aka ce wa hamna wuce Suleiman an fahimta ko da abubuwa da dama da aka ce wannan ya nuna ranar rana ce mai muhimmanci sai ka ta tun da suke azumtar rana ya ka su kawai suna murna saboda ranar akwai abubuwan murna da farin ciki da suka faru a tarihi amma ba wani da kika mutu ne ba. Ya ta jama'a fahimta. to sai dai waɗannan maganganun da aka yi cewa in kaza in kaza ya tabbata shi ne abu na gaba abin da kaɗai zai iya tabbatar da tabbacin shi ne ƙur'ani da sunna to babu inda ƙur'ani ya tabbatar da wannan babu inda sunnar wanzami ya tabbatar da wannan ya kamata malamai suka ce bai tabbata wato mutum da rika kawo waɗannan kabilan cewa ranar ashura ne ba ko da ko a tarihi ya tabbata inda Qur'ani da sunna ba su faɗa ba to kai da wata faɗa ba iya hukunci da za ka iya tsaye da shi da hukuncin da cikin bani Isra'i da abin da yake cikin maganganun bani Isra'ila da shi uku ne akwai inda Qur'ani da kanshi ba da labarin to duk labarin da Isra'i da Qur'ani ya ba da labarin gaskiya ne wannan sai kuma wanda Qur'ani ya karya shi duk labarin da Qur'ani ya karya to wannan ƙarya ne to sai wanda Qur'ani bai gaskata kuma bai karyata ba da irin wannan ne ta isa da sanar da ke ku kame bakin ku daga kansu kada ku ce gaskiya ne kuma kada ku ce kariya ne shi ne addu'u amari isra'il wala harb kuna iya ruwai ko da ba ba isra'il da ba ne amma duk abin da qur'ani ya gaskata ba kuma bai ta ba to kada ku gaskata kada ku karyata kuma ba ku bukatar shi yanda kuna da bukata wa kan yi ka fasa muku jama'a an gano wannan ko a shahi ina son mu gane me yasa aka samu wannan da suke murna a ranar to koma wannan shi ne dalilin to ba dalili bane a musulunci na yin murna dan haka aka samu wasu har suka suka kirkira hadisan ƙarya na bayyana sunan wannan rana da ciki shine kirkirar hadisan da malaman gargajiya da malaman bid'a suke kasantawa domin nuna falalar ranar kasuwa suke kawo waɗannan hadisan ciki ciki kusan nan mu ma kasan hausa ana cika ciki ko abin da nawa su cike ne inda ce ranar sai ma kamar wani ranar mulka ne ko wanda ma zai cika wa iyalan shi ciki ko ranar Allah zai cika mushi da wuta kai da yawa nan kariya za a cika wa ciki da wuta na fadin da ma'an dai sannan suna cewa ranar mutum ya sa kaya masu kyau dole mutum ya sa kulli na ado duk kaga waɗannan goyon bayan abin da ya fi bawa su kai da ba addini ne abin da kaɗai yake addini shi ne abin da kaɗai baka faɗi bayan haka kai musulmi ahlus sunna wanda kake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa fahimtar magabata na kwarai abin da ya kamata kenan shi ne ya azumi ka fara daga ranar tara a goma in kuma ma ka fara azumi a cikin wata ma'aikatan sai ka ci gaba amma tara da kuma ka da dai ka yi su a matsayin wannan falala da in wato a azumi da ake ke girmamawa a cikin wannan wata wani an fahimci waɗannan da ko Allah maɗaukakin sarki shi. samu jama'a ya haƙuri ga jawabi ya yi amma yana ganin a cikin fa'ida a ciki Allah ubangiji ya karɓa mana sai mu dawo cikin karatun littafin to bayan da muka ji wancan hadisi da malam ya kawo daga cikin hadisan da ke nuna cewa mutum na iya daɗewa a sujuda musamman saboda wani dalili irin wanda ya faru da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wata rana manzon Allah ya zo sallah sai ya fito da ɗaya in cikin jikokinsa al-Hasan ko al-Husayn ya kuje shi yana cikin sallah yana yin sujuda shi kuma sai ya tsari bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sai na su ya kare shi ya kawar shi a bayan manzan Allah su kuma sahabbai suka gaji suka ga manzan Allah ya tsagowa har sai da suka fara da san ko wani mugun abu ya faru ne ko aka yi wa manzan Allah wahayi ne daga ƙarshe wani sahabi ya kai ya kalli cewa wai wani hali ake ciki ne suna wani ne ko shaddadu ibnul hal yake ce ga yaro a kan gadon bayan manzan Allah yake ko dalili nan sun koma yin sujudi da haka ki da sallah suka tambaye manzan Allah abin da yake na abin da ya faru ba yadda kuke zato ba ne wannan jikan nawa ko wannan ɗan nawa shi ya ɗan ɗari gadon bayan ni kuma ba na son in san sauka shi shi ne ya shi kuma wafe da ya gama ya sauka da kanshi sannan ya tsago to duk da kan hadisan ba inda mun fara shi da cikin ayi a kashi sai malam yake cikin hadisi a ha nan ne da za mu tashi ko malam a wani hadisin daban da aka zo ba da wannan labarin da kake kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yusalli manzon Allah ya rara in Allah ta fada da shi wata rana yana sallah Ta hakika sajada da ya sujjada a cikin wannan sallah wasa bal hasanu wal husainu ala zahri kawai sai al-hasan da husain a wannan sallan su biyu ne ma ba ma ɗaya ba gaba ɗaya shi suka ɗaya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ala zahri suka haihu bayan manzon Allah fa idza a muni'uhuma wa'annan yana cikin sallah sai wasu da suke wajen sallah sai suke kokarin su hana waɗannan yaran suna kai kuka wajen yana sallah ne a share ilaihi an da'uhuma a cikin sujada sai a nake yawa waɗannan masu kokarin hana yaran sai musu ishara ta a'a ku tsale mun abibai na ruwanku wannan al'amarin shi ta shafa ina fata an yaji al-imam sahawi da zo cikin sahihinsa da zai kawo wannan hadisin tarjaman da yawa babu shine babin da ke nuni akan ishara baya fata sallah ina fata an gane shi ne malam zafi jina zafi ke kaga yayi wa malaman gidan shirri saboda yan ahnaf ko alharaka su bikin shara a wajen su in kaɗan wani motsi da ba na sallah ba kuma ta ɓace yana tunanin a suka zo ka shiga Allah suka yi jamdin nan ko to ba sa busu na fata an gane suka ko wajen tafiya za mu zo da ya tabbata a da ta da yatsa ko to in kana kaɗa yatsa kusa da ɗan ahna to kan da hannun jami'in ba ta kawa saboda wai sai sallar ka za a kuka ya ɓaci yanzu tsoron kake ɓata nashi shi ke rike maka tunda kana kusa da shi sai ka za ku zama ka za ka haɗa komai da mutum in suna sallah su kada inda kan da suke kai ba in ka haɗa kafa da su sai su jari ta kada matsawa ta jari wani da wani ɗan Najeriya ya kawo kura wata kawai sai sallah ne su ya haza sai gaba wani wani irin fitinan ne dan da sai ka taɓa yi kai motsi kamar da mun sallah idan a halar suna da wannan ra'ayi ba ma ta wannan hadisin kamar da imamu sahabu ya kawo ya yi musu rage cewa wannan abin na su kire idan akwai bukatar kai wani ishara wa wanda ba cikin sallah yake ba halarta. sai sa al-Imam al-Bukhari shi ya kawo wasu hadisi na sallan kusufi da yi aka tambaya sai da Aisha da kuma wuce shigo ce lafiya wannan wani sallah ake da dire ba lokacin sallah bane wani haya ce ta sauka Ya Aisha ce a aka tambaya Aisha ta sallah ita tana bin sallah ce lafiya wannan wani sallah ne aisha sai ta nuna sama da ta ce ta ɗago ta ranar ko wata ya ce da ta ce ayatun ko oh, wani al'amari da ya faru ta aisha ta ce ake na'am ke a ga duk kuma suna cikin sallah to a shayi imam sahawi ta ce da ya hujja da wannan hadisi da haka ta ne da yawa mutanen da suke kana yaran na ishara an da'uhuma ikale su ci gaba da wasansu ma qadat salata yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallace wannan sallar wada'ahu ma fi hijr sai tsora su a kan cinyoyinsa daya a nan cinya daya a ɗaya cinya wa qala ba ni da shi ne ko da hadisi daga muka yi ta fara annabi yace man ahabbani an yuhibba hadi ku wanda yake kaunata da kauntuwa da ya rubuta kaga magana da shi ko wannan hadisin yanzu jama'a ba kuma halin suna muka roce shi ba so wani zai zo ya mana rinko yanzu ya ce wai shi ya fi kaunar mutum da ya na alkula wallahi ƙaryan ku ta sha ƙarya an ba ku ɗan kaya da ba ku ɗan kanya mu ahlu sunna mu muka tantance da wannan jikin manzon Allah kuka duk hadisan su mu muka rubuto shi kuma hatta kabilan da ta kai wannan al'amari da ya faru da shi mu a cikin da ta malum mu ne za ka ga an ba da tarihi na gaskiya na su ba mu kariya amma ka je ka duba littattafan shi'a sun suka zo za su ba da wannan labarin mutum suke shi ne kan suna nan inda ɗaya ga watan muharram suna taro a wuraren bautan kaburbukan su su su ba da labarin ƙarya kaga ana ta wani kuka na munafurci har wanda ma bai san da ke ba shi ta kuka da yara ƙanana na ta kuka yawan yawan jasin da abu kafin ma suna yi karerai ne wallahi amma labarin da gaskiya da gaskiya yaya kabilan ya faru me ya kai zuwa ga faruwa su a bayan suka aikata abu da malaman suna ce da sauri amma su yan shiya sai dai karfi sai sharri suka rinka yi wa bayan kanta da ba su da ba su gani ba suka rinka musu sharri daga shi waɗanda suka fi shan sharri a wannan kabiya na yi wato wannan labari babu cin mu'amala suna bi su fiye da ɗan shi yazid ibn muawiya ibn abi sufyan wanda a lokacin shi ne khalifa kamar da aka sani amma bai san wannan al'amari da kasance ba wani wakilin shi ne a can yankin karbala din inda aka kashe shi shi ne ya tura wasu mayaƙa suka yi suka yi da aka aika Allah ya kyauta don haka kuma Allah ya ce duk wanda yake kaunata jama'a muna kaunar manzo Allah ko ba mu kaunar to sharaɗin kaunar manzo Allah shi ne fari su ba a rai kaunar waɗannan yaran da guda biyu da husaini kuma an gane wannan da ke ko da tsawon shi yadda wannan hadisi kamar yadda muka ambata Imam Ibn Khuzaima ya kuma shi afwan shi ne yake ishara da zu yake fahawi Ibn Khuzaima ne cikin sahihin ta shi sai wannan hadisi na Ibn Hasan daga Ibnu Mas'ud haka Imam Al-Baihaqi shi ma ya amma da isnadi murtal yashi wannan ma na na su kira ba ne kawo yake mu karar da mazhabu ku Khuzaimi da mu ibn Khuzaimi da yake kafa kan ba ni kauli yake babu zikri kai ala anna al isharatu fi salati bima yafhamu al mushiri la taqta'u usala. babu da ke nuni akan dalilin cewa idan mutum ya ishara a sallah domin ya fitar da wani sako da wanda ba sallar yake ba wannan isharar da yake kwana da sallah ba matukar ba magana yayi ba da haka misali har kuka da sallah kai ne aka ba wani duniya sai wani ya zo yana son ciki wani hali ake ciki ina kayan da aka ajiye suka nuna wani taki can yana cikin taki a cikin jiki sannan ka kai ka ci gaba da sallar ka kuma kullum na ina ka nuna mashin an fahimta ko inda bukata babu ne shi baya ba ta sallah Allah ya samu dace da ce ce ya ta kawo sala wa la tusibuha bai an sallah ba kuma bai yanki sallah ba da ci gaba da sallah ka kultu kuma na so gina ba ce wa ma da ni da cikin yadi kuri mahu ahlu ra'i kun na magana ko wannan na daga cikin wanda dan mazhabin ahnaf abu hanifa ke ko wanda ake cewa ashabul ra'i yana daga cikin fiƙihun da Allah bai sa sun fahimta ba ya ka su a wajen su haraka suna ɓata sallah Allah ya kyauta to bayan da malai ga wannan sai shi fadlus sujudi babi na gaba kenan wannan babu kuma zai ga game da malalan sujjada wa kana sallallahu alaihi wa alihi sallama yaqulu manzon Allah kira da annabi Allah tabbata da shi cewa ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifuhu yawm al-qiyamah babu wani mutum daya daga cikin al'umma ta ba sai ranar tashi al sai ta gane shi bain al-khala'iqi al-awwal wal akhir tsakanin halittu tun daga na farko har na ƙarshe manzo Allah in ya ga al'umman sa ya ga cewa wannan al'umma ne yake kaga wannan akwai akwai a ah, bada mamaki sahabbai shi kan sai da mamaki kuma suka tambaye manzon Allah qalu sai suka ce wa kaifa ta'rifuhum ya rasulullah ya za ka gane al'ummanka akwai al'umman da baka rayu da su ba yanzu duk mudin nan aka ba mu rayu da kana annabi ba an gane ko duk da sahabbai kadai mu suka rayu a zamanin manzon Allah to babu yadda annabi ya ce ya san shi ido hudu ne ko to waɗanda suka zo daga baya sahabban suka ba da labarin yaya manzon Allah yake gare ba ma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk ga wannan da suka jira da sai ya za a yi kuma a gane dukkan al'umma ka wannan ba akwai ban kai shi ne suka tambaye manzo Allah suka ce ki kasratul halaikun ko cikin tarin halittu da yawa ya za a yi ka gane naka qala sai manzo Allah ya ji musu hukunci wanda zai kai su zuwa ga fahimtar yadda zai gane al'umma a ara'aita law dakhalat siyara فيها خيل توم بؤم وفيها فرس أغر محجل أما كنت تعرفه أما كنت تعرفه منها أنا بلى أنا بيتي تنسي مثالي يعني أتي جاوني جركم راقما abin da ake nufi da yara shi ne irin jarki da ake shatawa wa al'umma wanda haka ta an gina duwatsu da kara aka ɗaure Kiya nan inda ya kuma ke kwana ke shi ne siyara an gane ko jamfi shi siyar bisfad ya si an gane ko kamar da za a ce siyarasu tarihi to jamfin shi siyaru ne siyarwa a ranar nukuna nan haka gane to siyara garkara kuma daya garkara kuma da yawa kuma sun zama siyaru an gane ko Mana na so shi albani a farko wannan kalmar ya kuskure rubuta shi a cikin kitabun sala da hannun mutane. Daga mutan da aka yi na ƙarshe gyara, da ya sa sabaru ba'ul ya sa a tsakiya mai da jawo. Gano wannan ko? Kuma wannan kuskuren ya biyo bayan wani nukan littafin musnad Imam Ahmad da ya amfani da shi. Aka yi kalmar. To daga baya aka samu wani shafi ɗalibi ma yi mishi tarihi ya mishi wannan gyara kuma na fi da zai tabbatar da cewa kuskure da gyara bayan Allah ke ina fata an gani to shi ne nan za ku ga a nufin za ku ga in da kasa ko eh. ya ce me kake tunani idan mutum yana da ainihin wato zarkin raƙuma sai wasu raƙuma suka shigo cikinsu wanda ba cikinsu iri ɗaya ba surakunan da suke a wannan jarkar jajaye ne gaba ɗaya ko kuma baƙaƙe ne gaba ɗaya to kai rakuman da suka zo jajaye ne ko baƙaƙe amma fuskar su fari ne sannan kafafunsu da hannaye su farare irin rakuman nan ko kuma dawakan nan yayin wato da muke ke cewa ganda fari biyar shi ne yana da farin launi a fuskar shi sannan yana da farin sawu a hannayen shi a kafin shi idan irin wannan raƙumi ya zo da cikin wannan garke sai kuma shi ka zo neman wannan suna zuwa ba za ka iya hannu na kama daga nan ka za ka gano kace yayi kar ka fita da ba ranar da yake haka zan gane al'umma da ranar da ba, sallallahu alaihi wa sallam zama gane ko yace ba mu dakala kiyara ina kai duhum gum idan doki ne kai doki baki ko ja aka samu wani bakon dukiya zuwa shi cikin su fiha farasun azaru shi ne azar kuma azar shi ne farin fuska Idan wannan da kai ko muhajjal kuma farin tsawon kafa da hannu idan aka samu doki da irin wannan sifar kai mai wannan doki muka zo cikin waɗannan masu launin ba za ka gane na kama ana kunta ta alfi ne na قال بلى يسعى من يا من الله قال شاهد يسي فإن أمتي وهكا الأمر يسي الأمة أرانا تشعر يومئذ ذر من السجود wanda yake sujada a cikinsu to fiskan shi zai rika irin wannan hasken wata da wannan hasken da bai ne a jikin shi shi ta su sallallahu alaihi wa alihi sannan hannayensu da kafafunsu su ma suna walƙiya nuna lodo saboda alwalan da suke ma'ana duk inda suke karuwan da suke wankewa a hannunka da kafa to ranar tashin alkiyama za su tashi su zama kurare suna haske ranar tashin alkiyama fuskanka kuma irin rinka yin haske saboda sujjadar da suke yi kaga ashe akwai kalala a yin sujjada ne muhallin shayin hadisi dan kwa masu albarka akwai wasu misa'il da wannan hadisin ke ɗauke da su amma kuma ne yin bisharar lokacin kamar ya riga ya kuri haka za mu saurara wannan insha Allah mun ka dawo darasi na gaba za mu sake tashi akan fadlul sujudi Allah madaukakin sarki ya kai mu gare da lafiya dan wa masu albarka ne da kowa fatan alkhairi ubangiji Allah ya sanya mana albarka a rayuwa ya karba mana ibadocin mu ya kafarta wa mu cikin malaman mu cikin yayan mu yayin al'ummar sauran al'umma musulmi